irba ka ba kan kati annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani banda ina arsila mai foda arsila matarai foyanwo matkan arsila matarai na arsila mai yamarra wani banda ina ko sabu kan ni daren margu bata masu wara bata ma albarkantawo kan titele tambara matka ga tayar doni hunkuni kina kule ga kirku bai bata mai wara man tay kulma ga kala irma char nasiha ga tun irwan abdina wani ba wani sirgin wari irko subhanahu wa ta'ala a matai daran kulsi irgin wari irko subhanahu wa ta'ala ga irkoi amirno an dunya ihanna amirno allahara ihanna wa jahannama wani gorzuga irgin wari irko subhanahu wa ta'ala ga arsila mai arsilame kayen bani irko mino wani gahan bani arsilama kenyango sandaira irkoi amika sandara arsilama bukai irko mi yafa mi sugi irmo kan kindi an dunyawo ba irko subhanahu wa ta'ala amir ko kora ma boryandi wani sai arsilami lokaci kulkin nikar kuma bata mai wara irsi ya woki daga kyan nasihan da qur'ana ra yadi mono da hadisai kai sagafun irko da kan sugin da halasta bata ga zama harin kawo inda ni ga na da mai zuwa zunda a musambu a mugoi a mahallasi an gisin ba allah hara harihin kawo no dina a da mai zuwa zunda a wangi goida alamu no ka a da mai zuwa a ga halaki ne an ra wani banda a ga halaki allah har zari wani sai dir ko ne irsi alqur'ana ra wa zakkar fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin irkuri mu wazu irkuri mu fongandi zamuwazo di wal fonlandi woni kigate irkoni tan fawol muminin cimandi a gina fa cimandi kono kulkago an duñara halina se irkoni irko diyani irkomi agana fa kena awone jiri cawandi boren gona kandi ni wazu wazu gina fa boren mo gon bayni wazu wazu asina fa woni seri ngwari irko subhanahu wa ta'ala ga irkoy amiddan tamay kandi ni wazu wazu gina fa an dunya ba allahara yadi mono ikon ifoni yigir wazun da kan a sai na fayan hari an dunya ga simba lahara in kati irkon tira kan kanti alqur'ana irko ga sai fa zakkir bil qur'an irko ni wazun da alqur'ana irko ni fangan da alqur'ana ma man tubar kunu man yakhafu wa'id bakul kanti ga hambur irkon gozuga alborno zankano alberino dacidino burkul kante ga hambur irkon gozuga niga nata irkon sujoga irko ne boro ima wazun da ifo ima wazun da alkur'ana zam qur'ana inga titira kan wanda istuwar kubante qur'ana inga titira kan tar sika ayina aska abanda kenan dinga istuwar kuban eh, kubante keki kan tari si ara make alkur'ana ga zama alkur'ana inga makir sai zamat ka an dunya sintin da matuma an dunya gaban da e hatta kayan dogon bokan mante qur'ana ki irse ifono ta kayan dogon ganora hatta no kan mante qur'ana ki se ki irse matuno kendo ngan wara bo daga kiyada kalam ka koy to aljanna zaido kalam ka koy nan kan jahannama zaido akul qur'ana a ki irse kenan wani sen di dinga istuwar ku ban take ki kenan dinga haikan ganna fa ginna fani an dunya ba funa sin ba Allah yanka ti alqur'ana wani sen di ko ne mu wanzu alqur'ana amma man tubo kulu barkanti aga hambur iko ni gurzuga alborano wala way borano yani wani wazu gwamnati nan kan dina te aga fa wazu gwamnati nan kan dina ta asi nafa ai ko subhanahu wa ta'ala ne fa zakar in na mai dhikra sayadhakkaru man yakhsha ta jannabu hal ashqa irko ni wazu nan kan wazu aga nafa ne wa irgo tele tambaragi ne bar zambari lokaci ne ra'i iga hangan imana fanda wani sai irko ne im wazu nan kan wazu gana fa irko ne sai zakkaru man yakhsha da wazo da amgoi da mai warakan kan ga hamburu irko subhanahu wa ta'ala wani gurzga wa yatajannabu hal ashqa ban futa mu aga mor irko sanno irko mi daran kulwa ban futai dunguran jirra wa kan bai kallakal kalkan hun kuna irga salanno arrifq irga salanno dagonan diyambo wani wani lokacin karra irgo mai da kera in dogoron da kerse mai da kera in sandan da kerse mai da kera in bakar kerse mai da kera in kersugi zama irko da kasu sugin halasta tabbata ga inga bumbo borno kan aga dogonan di min rafikin nabi sallallahu alaihi wasallam go irko diya wani dogon da yawo da bakarai da dogon ne wa ka ga tinga wani al'umma sai kan asiba iga hikul kan ta isa sandai annabi al'umma wahi kulken mata isi sandai ir er da diya kan sujin halista bata ga asiba ise asiba hawa hayani to wani sai kenan don da ya hari no ga bori adami zo kulkan wanda da gunin ga wani misara to ko aga halasi an duniya aga halasi Allah hara mala sabu gadi dino borno kan ne yara ne dinga da gwanda al'umma sai ni ga halasi dino kan bugotiyar no dinga da gwanda ni ga di ni gode mutai albarka dinwo gwamnati go terno ni da gore da nim sera ni din go din ti albarka dinwo bon konno ni ga da wani talkaise ni din ko ta din ti albarka dinwo ay kul kan dai ni ay kul karra ni go dai hadde ni hayadir ra ni go da go da misadir ra ni go ga didan di da gone ni alkadaro kine to kal ko subhanahu wa ta'ala ma arbaka da ni sahadir ra kal hayadin majar wala sen di il ko diya kan sugin halasta bakta ga bormo kan yani aga dogon ni al umma sai ga bakarin wani al'umma sai durgur qur'ana rasulullahi tauba ay gunda waran kakin da hakko ban irko ganin sai laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim ay ra kan go sotu tawbara irko subhanahu wa ta'ala agane irsi irko subhanahu wa ta'ala anaki irse ai wani ra laqad ja'akum rasulun min anfusikum hakikatan diyauka min anfusikum aran bumbo bonga ay min jinsihim aran bumborano irkuna diyautondi matkan annabi ibrahim asubeg irkon ware rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum irko madiyau don tangatul ibumbora kanti igabai ibai barkan no ibai barkan izono ibai barkan kwari zano iga asilo bai ibai nan kan annabi fun kanti annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wala sendi irko to lakad jaakum rasulun min anfusikum hakikan tan diyo ka wutun aran bumbo bonga aran rano diyo wodi irko maka kan aran ga bai aran ga dumo bai aran ga asilo bai irko ne azizun alaihi ma anittum haikul kanga te harno kanga sandi inga al'umma se harno kan dogone si ara al al'umma se annabi si bara al'umma se sanga harino watkul kan hari kan irko dia kan sun yi da alasta bata gadi kan nasa har hinka kan ikan da su imano su bane har hinka ban kul ayo yau na harin kadirra wafu no dogon dinga cala ma dama dai mun irko subhanahu wa ta'ala ko tayenno wani sendi irko ne azizu alaihi na anittum harisun bil mu'minina harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim irko diyawo kan diya ikul kan te sande ay kul sande ni gal umma ga kan konda sande ga kan da goni sara irko diya asibara yadi mono harisun alaikum irko diya ga ba me ame ima kan daga te arsilama yan o ka agana ta ngal umma ime ame ima kan da imte bor yan bilmuminina ra'ufun rahim daki mandikai ai ra'ufu borno kan ga dogonanti inga wani al'umma sai allahu akbar irko diya borno kan yani inga al'umma a ga dogondi sai a sai ne bilmuminina ra'ufun ai raqiq rafiqun borno kan yani rafiq aga wani al'umma sai irko umma ya kasu ka su tabbata ga yaadi mono rahim borno kan aga suugi allahu akbar ndi ay wani a yircewni kan kasu ka sugila tabbata ga borno kan aga ba da gune yani inga sai a si ba haikul kan kwanda inga al'umma sai si matakin an foyan ya dinga won sahaba igo gingarera goro ya dinga wani sahabai igo wani jingara rago kan ti madina jingara a arabiyu wa kama ya bulu fil masjid alfa boro kawai burfuno kawfun kawai aka ga annabi ga wani sahabe igo jingare rago goro madina jingarara nga mafun kawai ka te kul afur jingarara ka afur jingarara kul har munnadi kul a aye gingara ko tefo anin shino fere akai agoga har mun garara sahabai tun igo ga igo kataga irkoy diya yise mah mah ai utruku wa mora wa mora jingara na agoga mun ai ko ta jingara ga agoga mun sahabai tun igo kuwaga nisi be kan ne jingara bisu be kan yakin ne igo ga irkoy diya ne wa mora wa mora irko ne la la ta zari la da da'uhum la taqta'u bawluhum kan abanga sintin ga har modin te ara musa har modin ara musa patasi o mura musu yi ga har modin te zaka sintin ga mun o mura am yi ga har te gingira na go mun sahabi mura hatta yaqdi bawluhu kalwa tikin aninga modin ana banandi summa da'ahu rasul sallallahu alaihi wasallam irko diyana kawai borawa kanti kawai kawai borawa anake kanta arabiyo ce annabi nasi innal masjid lalle gingarewo kan nigo gadi gingarewo kan nigo gadi la tasna li shay'in min hazil bawl wal qazar gingarewo imanati harmun wal qarbandasi gingere wontori magani inte im kagi har ra walim ka kwarban daga inna ma hiya zikrillah wa salat wa qira'atu alquran gingere iga te ko fillense ya ni mun iga te gingarse da qur'ana e kyauyan gingare fi buyutin azina allah an turfa wa yuzkaru fi hasmu gingare wo irko na teno im irko filla ara alfahim qur'ani kyau e ara ya ni mun im zikra ara ya no annabi ne kawai barawasi annabi na sai a sinin sahabai sai innama bu'istu mu'sirina walan tub'asu mu'assirin subu alaihin zallu min alma annabi ne sahabai sai aiwo ine tan ayiwo teburi kan da gwanda al'umma sai imanai teburi kan ine tan su bai sanar da al'umma ga guna har mun nubura ga te gingaraira sahabai tuni go kuwa ga annabi ne in mora am har mun gaban zaman lokacin ka sun tinga har mun din dini kuwa isa saraga akso ga har mun har mun me ameno go a aga sai gingarara kenan gingarara me ameno kenan yino ga tena gesa amma kan nan go fallan kana go ga har mun annabi ne mora jaban in sambu logo logo har me fo im kaga doro har modin bon kula abanda ne ya amma lokacin kigo kuwa iro saraga a gante dini ma di amzuru am so ga gingara da nan go kula amase annabi won hikiman waya annabi ne mora annabi ne yone don to ne mte burkan dogon da al'umma sai imran to ayman te burkan ga sanda al'umma sai oke ki har logo me fo armu dora bon kawai barawo amma annabi sanni kani adika annabi borno kan asisan sandan di borno kan banan di annabi allahumma arham allahumma arhamni wa muhammadan wala tarham ma'ana ahada ani irkoi mai aisuji da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam masu irkoi amma idda idda annaban da musu bukul suji a ga na gona irkwai musu suji kenan zama adikai go kuwanga adikai go gingawo ina binasara. sara adi kam annabi kal annabi noni im wara ma har mun ga annabi ke a faman da sai jingare hikin ma ga irkon jingare ine im jingare te ha jingare irko fuwono wa annal masajida lillah fala tadu ma allah ahada jingare irko fuwono irko ni fil jingare ra qur'an ke wonni gite da zikriya mun ta har mun da kwar banda ane irko mai sugi da annabi muhammadu mu sugi ba kul annabi ne hakikatan mun kan kamandi hmm? annabi ne manware kun bu sugi masine idini hinne ba waye mana irko mi kursugi sugi sanga am sine innan da annabi hinne irko mi sugi di annabi bakara da annabi da wani da yawo annabi ne kawai warasi ba kan da wani te mune idde kul irko mi sugi kanan di hadiso ne ifo na ajir kyawon wani ra ajir kyawon kan annabi borno kan yani ga dogonon di inga wani misaira kenan nomo ine don don da irko ne irse kyara lakum fi rasulillah hakikatan a gwar si don dare hari ga tun ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam asilam kul aga am don da annabi ni nim sayram ko kare da gone dan wani wani aran di lokacin kan rayuwa ba ga simur sin koi ramadan ne di girbiyan dir ko ba a yarda aga ka lokacin wora aran di gine kule yi kadan di kalam ko yo handura to lokacin kan arsilamu ni mi hima ni nimin gine carin ni hima ni dogonan di umma sino al umma du dogoni wani wani haiken burin mi ferinda da ma ma madugadu irko sujo madugadu irko na albarka din sandandi ilga ka hadisai ka annabi gara ba kulkan sannanin ga al'umma ga irko musandan daga barkan da wani ga al'umma ga irko mu dagonan da sai kenan ni mu te barkan da ga dogonan ne ni wani misaira ne habora fo yini da haikan yin ga bai kan bore ga mai ferin da kwamta yan lemare kullu barin kokare ga dogonan al'umma sai wani wani an di kan lokacin ra sandai gu alfa bore ken gonda mo imo bore ken sinday mi ga aksini dam lokcino kam bore yen igo sandeyra alfa sandeyra no bore go bore sinda kalde irko subhanahu wa ta'ala makandir se inga wanda gona yadi mono hanfo hadis wani kango yani hadis wani kango bukhari ra yadi mono muslim na fillar wa fora kan aisha inganda annab sallallahu alaihi wasallam no ta kala yahudai ika annabi don to wat kuki ka annabi don aisha ne wa na aisha qalat inna yahuda ata annabi sallallahu alaihi wasallam aisha ne yahudai ka annabi don lokacin kika annabi don kul igna sai samu alaika ai mauta alaika buya mu tabbata ni ga ni mu bude da fulan zam din zai kan godi digite bore se il ko ne afa in mitta fa humul khalidun son ni wadin bunga go dumi no hakim ne hudu yahudi go ciki ni kan wuke ciki bor fo mu bude e ni kan wuke ciki bor mu bu wani muradi wi e ni wani duniya din ya bonno bu kul na kan dun kullu man alaiha fan hay kul kan ni dino ganda bananta alfa il ko hinnano kati hay kan sinda banante amma hay kul kan di andu nyobo imma madiya wani sidiya haya gonda sintina abonda bananti to wani sai di yahuda yau dika annabi da ganin samu alaika buya matabbatin ga nin budai irin fulan din waze yau din a haye kan godi te boys matkan kurbon fu ni gori ba funa ra amma yake kide hun kun dai imne dangi tunni ga wal imne ni budai ga fatta an dunyara to dimbu irko na afawmul khalidun yalla ingai mabdumi no ne borawun bu wanne ne borawi ni wani duniya an dunya bonno hausance ne komin nisan jiwa ƙasa da zai komowa matkulkan gindauyon kwai nan da ni be kaage ka gande da daino to ya no matkul kan ni du alomar da han fo ni bude no siyo da ra matkul kan du alomar da matkul kan du jirbo banda da fo yan bore gito imine filana no kuna abu te buko to wani sai dika annabi da kulli ne samu alaika ai mutu alaika iko ya kan jira da tabbata ga mune wa alaikum sala wa alaikum amni sai wa alaikum da barkan mun ti arsilamu da san ga da ne assalamu alaikum ni ne wa alayka wani mun ise wa alaikum dinga bor jama'a wa alaikum ni halasa wa mai gani ga ngwarai arsilamu no ni ngwarai asi dani assalamu alaikum ni ne wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu amma mun tabarkan mun ta assalamu son ni gihin kreci wani hakin gahi monim ka assalamu alaikum da salam ni gani gane wa alaika ni ne boge mane wa alaikum to dika ine annabi sai samu alaika annabi ne wa alaikum aisha gogoro kula ne samu alaikum buya wani karan go gani annabi sai sa samu alaikadin samu alaikum buya wani matabbata aranga wala kuma nakumullah irko dai ma aran lali wa ghadiba allah alaikum irko ma dukur aran sai irko di kan su yin halasta mata gane mahalan ya aisha alaiki bir rifq wa iyaki wal anfi wal fush annabi ne aisha sai mate barkan gune gune misara mai yani aisha masti yadi ma dogonan di alaiki bin rufik rafik ma tebar kanga dogonan di mahagwai da bori sanni yamu yan da bori wayu da sanni lalaki yan hmm? mahagwai da san yan kan nigate da sanni lalayen kan nake bori sai wa iyaki wal anfi mahagwai hagoi muste barkan niga san dandi al'umma sai ni sannan da al'umma sai yadi mono ni yin san laliki al'umma sai masti yadi aisha guna aisha gogo aw amma yahude go sanne woki aisha ni irko de bu mu tabata ran ko de ma ara laikum du qur'an se irko de na sai mahalan ya aisha masti yadi aisha mun dogo nan di bate barkan ni misara dogo ne gono ni sanne rani hay kurra mono mu kan ni ga dogo nan di alayki bi rafiki mu kan ni dogo ne da ni misaira wa iyaki wal anfi mustibir kan sandandi yadi mono wal eh, da burkan ga eh, da sanni lalo ni ga salam mustiya da aisha aisha kula ani annabsi hawan sama ma qalu annabi san si man kai kin sino annabi si ma kai ne bu yanda mutabbati ga annabi ne sai annabi ne aisha awalan tasma ma qult yalla niman ma hakimu kise radda alaihi fa yastajabu li wa la yastajabu lahum fi ayyati sai irkom dugutu wai sai amma waki go ngware di aiga irko sta ise wadimi yam wa ma kan li nafsin an tamut illa bi iznillah fundi kul shin fatta man tayi ko wani iznu rano kenan baki go gane buyam tabbate ga daman tayi wani ajalono to shin gabu kenan sanni ki woci ayi warad diga no irkom duguta ta aise zama di sallam niga wajib ne mutu sallam yawo sunna no tu yawo man kal wajib no ndi wala annabi faman da aisha sai wani ruwayi fora kan go muslim da ne la takun fahisha muste barkan sanni la ala aisha fa inna allah yuhibbul fa inna allaha la yuhibbul alfuhush irkoy siba barkan ga sanni lala yani a ga salin ga wanda yana ban bakul kan sanni lala salan dai kan ga himone yan hakkan sibori ni ga ta irko subhanahu wa ta'ala siba boradi kenan ani aisha sai mutebar kan ni ga da gone da nimsara masu tebar kan nin sanni lala ke al'umma sai allah akbar ndi hadisi ko kulgo girkin kan sanga guna yahure no ka annabi do igo gara ga no igo igo gara ga buyan baka fundi kul dole no an buyan ta ba zan buyan balawu no musiba no amma bora lokaci da mun to bora sibu igo di ka annabi wajin ga doron din da wazo annabi mun bunga fulanza to hadith fora irko diya kan su gina hasabata kan hadisi wani gomin simra annabi ne inna allaha rafiqun yuhibbu rifqa wa yuti ala rifqa ma lam yuti ala al-anfi wa la yuti ala siwa annabi ne inna allaha rafiqun irkoy koyno kan rafiqun aga dogon yuhibbu rifka aga ba mu hay kurra allahu akbar inna allaha rafiq yuhibbu rifka irkoy koyno kan ga dogon asi sannandi inga al'umma se yadi mono agba al'umma da kiran bo imte kan ga dogon ni san im sannandi kerse wa yuti alal rifqa ma la yuti ala anf hay kurkan dogon ne gwara irkoiga hakkan irkoiga no ga dogonan sai a gano hikan sande go ara wala hikan bisa wala hankan matari zanga haikul kan dogone go ara irko subhanahu wa ta'ala ga albarka da hayadirra sanga haikul kan sande go ara kuli ku subhanahu wa ta'ala ga albarka ka ra kira wani sai kenan alfagai goga borai lakkale kyan diga kawat wat kullu borai mutai wari kan dogonan da wani wana lokacin kan ra irgo sha'aban rana irgo ne da kai kaina handu na gufuro kenan lokacin ifo na gahima za lokacin wura masidi dikan taratu lokacin goka a ayoyi go kokari ai mu gine margu ai mu istoke da mai hawa furo ki ne zangu ai mu aiki zangu taki ai mu dugudu na rububo alfa da mai hawo ranu go bar margin gine kuna igine mai hawo yi mu tratte nim di kalim noro kul morgo ir kom ji jaraba noro din ki morgo me hawra me hawo ne kalima dinga ham bano me amira wato din ir kom no bani to ne se kenan me hawo hando dogone handuno arsilam kul ma dogonan di ir koy koy no kanga dogon aga ba dogone mi sakurra aga no ay kaga no dogone ra hay kul kan sande gwara ir koy sano ara ay kul kam dogunera nigduwa to sandera amre su du hayadin yari mu halka son annabi ne heni aisha alayki birifq matebor kan niga dogonandi wa iyaki wal anf wal fuhsh maha sandan diyan da sanni yan inna allah inna rifqa lalle dogonewo kan nigo gadi la yakunu fi shay'in illa zanahu hay kulkan nidi ya'ani dogone go hadira kallannim di hadin am talam kallannim di irko ma hayadin talam hay kul karandi da wani wani gidi hayadin ga bori irko ga albarka da hayadira wala yunzi min shay illa shana hay kul karra ay abahu hay kul karrani di alfa sande go hayadira dogone si hayadira kaliko ma hayadin merandi sanga irko ga albarka ka hayadira ni gidi hayadin ga meri alfa hay kul karra dogonigo ndi mo nigi be kan walla hayo dogonigo ara niga maka nigi be kan walla irko ka albarka ni sa hayora zakan nigo tebo kan nigo dogonandi ni goyora ni habora ni hay kul karra diga te mo tebo kan nigo dogonandi mono annabi ne ya aisha irfaqi fa inna allaha iza arada bi ahli albayt adkhala alayhim annabi ne aisha ce mace barkan ne dogonanti zama da irko ga ba windi fo borese aran windo wala aran kwara wani habo wala nan karin goga ne randi kul irko ga dogonan dagone dan hayadin rano dirko ga ba windo windo bore kuma albarka da iga kul irko gi te bore kanga dogonan da haikun rano ni mamile filani wo bore no kai kulra ni sidi sande go ira kulra da go no go isara kul ya kini kini kini gati to dir ko ga ba windi fo bore se gomni kul ir ko aga da ise bore no kai ga da go ni ga mi sai kurra sandandi annabi ne man yuhrima rifqa yuhrima khayra kulluh bor kul ka inin ganji dogonon diyan ni woni goyira ni woni misira gomne mi ame margantani ni ganji gomne me ame marganta inin ininganji ba kulka niti alfa ininganji yi nimi rato gomne me ame marganta irko ninganji hariso ne kango ahmad ratul mizra annabi ne man uta hazzahu min rifq faqad uti hazzahu min alkhair wa man hurima hazzahu min rifq faqad harama hazzahu min alkhair ba kuka ni bara ka ne no kun dogoni ne wani sai kurra to fa kada otiya hazahu min alkhair ni ba me ami kanti gomno an ya gomno da Allah har gomno kun ikon no si ko kan kandi a wani goyira a wani misaira ai kul ka a ga dogoni da ara to kun ni gidi kan a wani ba kan gate gomni an ya da Allah har kul ikon nasi ba kul kandi a wani goyira sandan jinnu gwara ga sandan dino to a wani haikanti gomno kan ti a wani bara irko na ganki kenan da amma hawa sigi a gajin allahara a gajin dunya am ji Allah wani su kenan dogonan diyan harino kan irko subhanahu wa ta'ala ga bara hikurra al'umma mata bori kan da dogonan di ingan da kira sandan diyan sibori manti ta da yawo irin sandan da al'umma ga an gana irin du arzaka a arzako alfa bora za bora go inga wani yawo haitu ranu i hantuma sai kan malaika hantuma sai bi katabi rizqihi da haikul kan ni gadu tun arzaka kan ni wa nisibu an dunyo ramu kala haikul ka i hantuma ce ni ma hana kulkan din kan gabuto ni arzaka ban an dunya bonno wani se kenan ni arzaka kai irko ban kodoron sai ni guduwa gurgi dimat kan kun go arzaka ke kinda wani sai ni gidi san sandai da misaira halal no haram no an jude noro alfa noro han fon ni guduwa ni me ga buga nan ko sarira nim dirganan mitum ko sai igoma igoma kan ni wono gono din da halal no e halasi da haram wono ni bunin no gidi ni bala wani sarara to kun bor margino goga arzaka morgo haram wono igobu ko sarira to wani sai kenan wallahi ni azaka kir ko ban hantun ce ni duwa kenan mu kokari kur karra ni te mu dogonan di ni habora musi zambudan ara musi amanin wayan da ara mu kokari ma dogone da misara hakir ko dan ni duwa ni duwa ni go karra ni te kan bugoi musi zamba da ara musi amanin wayan da ara kuli ko ga albarka da misara wa kir ko ni duwa ni duwa dan ni gumtu go tero ni gora ma dogone da misara musibu kul zamba musibu kul zai wo kirko ko doron si nigi duwa nigi duwa dai no alfa mo tebar kan nigi doron nigi dogonon din wani misaira habizai im dogonon di kan bore ka me ferin da kan bore da me haura ma dogone da misaira jam handuno kan albarka handuno handuno kan dogone ke kino jam bokul kirko nin kebe hando monto amma bontu bokul no di hando me ba irko ko doron di hando boren gona hando ne dai ni gi yegdi ishi gi hando foko ni bor margeno man nan son kine idai no kyarra amma hara ibo ba go sare rakani to bor sibe mo ni mo lokaci fo no zan buyan mun tigi kin se lokaci ka ka ni gano mutine se mo gento ko mo deno go buni kan go ba ni sabani go ndi kan girin nan go buyan ga hin ka sallata ni ga woni se kenan wallahi ba mu ko karge da gone da misaira arzako tisan sandan da no ginno arzaka tisan bano ginno arzaka manti amanin wari yanno ginno arzaka nigi nga duwa zambara nigi nga duwa amanin wari ra ni ma al'umma zamba ma amanin wari wa mu bore zai alfa arzaka ni sten sai gwamni ko ne ni gubu ko irko do bore din kan zai wani ni amanin wa wani ni zamba irko ka kitirin da game kenan mu tuwar ga borno noro nigi hinnim du noro nga nan gomni du noro noro mu ya karga sai koi ne amma ni kainadin kan go ke ki halarwa irko ga albarka da nisi iko tense bongo bai alfa kan bu nin nu fami aran bongo aran bongo aran aran go bongo bai ra iko subhanahu wa ta'ala amin no bongo bai an nun yaksin ba Allah hara tunguren da yara ne ya ne yuri gayi zamu sanno ga hal irgiye ka yani hausa sanno ga zam lokacin kan cindi asiba gumo wani shi kenan wakil ba dai al'umma ga katiburai lokacin wura bare mu kokari ga da gune da misaira kul ma hambur irkoy da wani kan nigi hingate ni bonse ni al'umma se wal ni bonse wal bor fose irkoy ga ba aga bo kul irkoy ga bai da wani kan ni hingate bor fose din te bor fose da wani mo ni mo irkoy ten se da wani din san dan bore ga ni mo irkoy ga hauga dan ni ga waya ingane ya irkoy mata daran kul se irkoy mi wafkan do kaga ba ga danda insha Allah kenan ga san mu hausan ni ga hal ir lokaci a kaga ba insha Allah na alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila midin wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah aiwa da suke tare mu a wannan kafa mai tara albarka na tambara insha Allah yau abinda muka yi bayani a kan shi mun bayani bisa kan arif akan sauki ko min rafiqin nabi sallallahu alaihi wasallam yanda annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi yake tausaya ma al'umma shi yake kawo musu sauki a cikin al'amuran su to haka mu ma ya kamata mu koyi da shi wa aka ce mu koyi da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce muna da kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ago irse don don kan ta hanno mai ki na annabi ki eh nam na mai da shi kuma da zamanci na lakar kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana Allah ya ce hakikatan yana gare ku koyi kyau mai kyau game da game da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan annabi aka ce a koyi da shi to annabi mutum ne shi ma wanda yana so mu al'umma shi sauki kuma bai so wanda ke tsananta ma al'umma shi annabi ya yi addu'a duk wanda Allah ya ce Allah duk wanda ke tsananta ma wannan al'umma tawwa Allah ka tsananta mishi duk wanda ke yi ma al'umma ga tawaran wume yake tasawa ma al'umma bai tsananta gare su Allah ka tsananta mishi kenan wallahi in kana ka tsananta ma al'umma za ka shiga cikin wannan addu'a ta annabi in ka tausa ma al'umma za ka shiga cikin wannan addu'a ta annabi zai ce sa a cikin alkur'ani suratul tauba aya ta ɗari da ashirin takwas Allah yana cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim Allah yana hada mana cikin wannan aya laqad ja'akum rasulun min anfusikum hakikatan manzo ya zo daga cikin ku ainin jinsihin daga cikin ku ne wannan manzo ya zo kamar da annabi ibrahim yana cewa rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum Allah ka aiko manzo daga cikin su Allah ta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan larabawa wanda sun san asalin shi sun san nasabar shi sun san inda ya hito sun san gaske shi da amanar shi da komai nashi na annabi sun san shi wannan shine Allah ya turo musu azizun alaihi ma anittum duk wani abu wanda ke sa kunci da matsatsi ga al'umma annabi bai son shi annabi ya son duk abun da ke kama al'umma sauki da tausayi shine annabi ke so harisun alaikum kuma haka annabi mai kwaɗayi ne a kan kowa ya zama mai imani kowa ya imani kowa ya shiryu na ra'ufun kuma game da yani muminai ai rafiqun mutum ne mai tausayi rahim kuma majin kai annabi sallallahu kenan game da masu imani yana sauwaka musu yana tausaya musu bai tsanantawa Allahu akbar annabi tsananta ma al'ummar shi kuma bai son mai tsananta ma al'ummar shi haka wannan hadisi wata rana anas bin malik ya ce بينما نحن في المسجد مع الرسول صلى الله عليه وسلم إذ rabin عربي فقام يبول fil masjid anas bin malik da ya rawaito wannan hadisi yace gaban mu muna cikin masallaci tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna zama a cikin masallaci sahabbai na zama cikin masallaci ga annabi ne zama cikin masallaci sai an eh, sai ce faja a arabin sai ga wani ba kauye ya hito daga kauye gashi ne ya zo ya iske annabi da sahabbai suna zama cikin masallacin madina wa kama yabul fil masjid sai tashi kawai shi da yi tsariyar mace shi bai tsaya tambaya ba ina ne ake kama ruwa ina ne bayan gida yake kawai sai ya gani wani kote na masallaci ya duka can yana tsarin shi sahabai suka tashi suna mishi kuwa suna ce kai kai baka samu cikin masallaci ne annabi ce musu mahama a uturuk ku bar shi ku bar shi sahabai sun hari mishi kuwa annabi ce ku kyale shi annabi ce musu la tuzarimuhu da'uhum la taqta'u qawluhum sahabai sun tashi suna kuwa kai kai kai annabi ce kada ku yanke mishi wannan tsari da yake ne na yi ku kyale shi ya yi tsarin kagan hikima annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da wannan bakawai ya kare wannan ya tsarin nashi thumma da ahu rasul sallallahu alaihi wasallam annabi ya kira wannan bakawai ya zo annabi ya ce mishi innal masjid lalle wannan masallaci da ke gani la tasna li shay'in min hazil bawl wal qadar masallaci ba shi da zuwa kai tsari kwana bayan gari a cikin shi ba masallaci ba da haka aka yi shi ba inna ma hiya la wa salatu wa qira'atul qur'an an yi masallaci ne domin a yi zikirin Allah a yi sallah a ciki kuma a yi karatu alqur'ani a ciki fi biwutin fi biwutin azina Allah an turfa wa yuzkar fiha ismuhu cikin masallaci da Allah ya bada hanya a ambaci sunan Allah a ciki kenan zikirin Allah da sallah da karatun Qur'ani ne ake yi a cikin masallaci ba yi tsari ne ake cikin masallaci ba annabi ce masu habbai abin da ta ku kyale shi kada ku yanke shi domin yanzu in kun tashi kuna mishi kowannan ya tsorata ya tashi sai duk ya bata masallacin da ya tsari kayan masallacin duk sai na gisa amma yanzu tun da shi guda ne an san yadda za a mishi annabi ce sahaba inna ma bu'istum muyassirina walam tub'athu mu'assirin mu an aiko mu ga al'umma ne domin mu sauƙa musu ba aiko mu dan mu rika tsananta mu al'umma ba annabi ce musu su nemi sabbu alaihi ku nemi eh, me ake ce mishi waski guda na ruwa ku zuba mu wannan fitsarin nashi sabu alaihim zallo minal ma annabi ce su nemi wasu guda na ruwa su zuba wannan tsarin na idan su zuba mishi to insha Allah wannan najasa za ta gusa wannan bakawai da ya shi daɗi sai ce Allah marhamni wa muhammadan wala tarham ma'ana ahada da ta daɗin magana da annabi yammi ya gwada masu habai kasu ya haka nan su bar shi ya ƙari tsarin shi annabi kira shi ya ce mishi ai masallaci ba saboda yi tsari ko bayan gari aka yi shi ba saboda an mutu Allah da zikiri da karatun Qur'ani da sallah mu an aiko mu yace masu habai aiko mu rika sauki ga al'umma ne ba dan mu tsananta musu ba dai ji dadin magana nan ta annabi sai ya ce sai ya tashi ce Allah marhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahada Allah ka min rahama da mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan mu bin ga kama kowa rahama kenan sahabbai da azam ne ka kama kowa rahama annabi yayi murmushi yace ka tsananta kai kuma wannan da ka ce mu da su duka Allah ya muna rahama mu su duka da sai ka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya muna rahama Allahu akbar ka ganta sai annabi kenan ka gani tausayin annabi ke ma shi da annabi bai tsananta ma al'ummar shi wanda sa wanga ba kauye da ji daɗin magana annabi ya ce annabi Allah ya muna murke rahama ka bude ke bayan shi ka Allah ya mu kowa rahama tun da wanga suna min kowa suna zagi na in ba dan kai ba da yau kashi na mazan shi cikin masallacin ga Allah ɗaya sani to kai annabi hadisin ga yana koyar da mu kenan annabi mutum ne mai tausayawa annabi bai tsananta ma al'ummar shi to kai ma yau kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka tsananta cikin komai ba so ka tsananta akwai hadisai da zamu bayani bisan su da ba a so ka tsananta cikin komai komai ana so karka tsawakawa balantana wata tare muke ciki na eh, sha'aban nan da yan kwanaki za a shiga ramadan to za ga wannan lokaci duk wani abubuwa da ake buɗe baki da su za ga su zai karu abu na ke sai akai shi hadari uku to ka ko ka gari ka tasawaya ka tausaya ka tausaya ma al'umma domin in wani na ɗari uku da zai saya abun nan wani bai da ɗari uku da zai saya shi wani ko da ɗari ne yana wani na ɗari da zai saya shi wani bai ɗarin nan kenan ka rika dibin halin al'umma mutane na cikin kunci yanzu mutane ba su da kuɗi ka tsananta ma al'umma wani ke da hali kuma su taimaka ma wanda ba su da hali domin mutane wannan lokaci mutane da yawa suna cikin kunci kenan masu ɗan halin nan kaɗan a tausaya a taimaka a ji tausayi in an taimaka to Allah zai taimaka maka kai ma in ka ji tausayin mutane kai ma akwai da Allah zai ji tausayin ka Allah zai tausaya maka duniyar lahira ranar lahira kowa na so Allah ya tausaya mishi ya shi aljanna to in ka tsananta ma al'umma ya zaka samu wannan tausayi na Allah haka wannan hadisi da ke cikin bukhari aisha ta ce wa na aisha ta kawata innal yahuda atan nabi sallallahu alaihi wasallam aisha ta ce yahuda sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam idan sun sai ce samu alaika ai mauta alaika annabi mutuwa ta tabbata a kanka mun suna gani annabi na wa'azi annabi ya dame su kaza kaza to sun zo assalamu alaika da aka yi kamata a ce assalamu alaika ya rasulullah sai su ce samu alaika a cikin magana su ta yi hudanci samu alaika kenan mutuwa ta tabbata a kanka Allah ce afa in mitta khalidun yanzu kai in ka mutu annabi su da wama za su yi akwai wani da yana gani bai so ya gani kana mara ne wani ya yi son a ce yau wane ya mutu to in wane ne ya mutu Allah ce a tambaye kai da wama za ka yi babu wani wani zai mutu face sai lokacin da Allah hidda mutum zai mutuwa ko babu wani wanda zai dawo wannan duniya komin nisan shi a ƙasa zai dawowa kullum wani alai hafani ko mi ka gani wannan duniya akwai karshen shi ko mi ne ka gani in ma kana raye in baka rayu dai abun nan da ka gani abu na horkon nan da ka gani horkon nan fa ko wata za ka ga karshen abun ga ko mi na duniya yana da karshe horko yana da karshe sai dai zatin Allah subhanahu wa ta'ala shi ce samu alaika Aisha na nan domin wanda ba musulmi ya zo maka sallama ga wani kirista ko abin da ya kama da wani karar ba musulmi ya zo ce maka assalamu alaika ko assalamu alaikum sai ka ce wa alaika ko alaikum kawai haka za ka ce mishi domin an maka wannan sallama sunna ne mai da wajibi ne wanda ba musulmi ya maka sallama assalamu alaika wa alaika assalamu alaikum wa alaikum to haka za ka yi to in su yasa ce ma annabi samu alaika annabi cewa alaikum ƙalata aisha aisha ta ce samu alaikum wala anakumullahu wa ghadaballahu alaikum mutuwan nan ta tabbata a kanku mutuwan da kuke roƙo ma annabi eh, mutuwan ta tabbata a kanku wala anakumullah Allah ya tsine muku albarka wa ghadaballahu alaikum kuma Allah ya hushi da ku annabi ce mahalan ya aisha alaiki bin rafik wa iyaki wal amfi wal fuhush yake aisha ki sannu sannu mana alaiki bin rafiki tausaya ki zama mai abun ga mai abun ga kin al'amari kai ki tsananta cikin al'amarinki ki bar hudin ki bar tsanantawa kuma ki bar lalan maganganu domin ga lalan maganganu ne kina kina hudi maganganu wanda ba su da kyau kirka tausaya ma al'umma ba ta aisha awal ta sima ma a annai baka nan ji abin suke nan ga faɗa maka ne sun ce mutuwa tabbata a kanka ne awal ta sima ma ƙult ke kuma aisha baki nan ji abin ke nan ga faɗi musu ne radda alaihi fa yastajabu li wala yastajabu lahum fi ni na mai da musu nomi Allah karɓa mini amma su da suke neman in mutu Allah ba zai kara mutu ba tunda akwai lokacin da Allah ya sami wa kana lafsan an ta mutu illa bi iznillah wa ma lafsan an ta mutu kitabun muajjala rai bai hita sai da izinin Allah kuma lokaci ne kitabun mu'ajjala akwai lokacin da kowa an sami shi in ba lokacin kakai baka mutuwa ne kenan ka gani annabi ya faɗa ma Aisha ke kada ki kasance mutum mai tsanantawa kuma da faɗin lalakun maganganu ki kasance mai tausaya ma al'umma ki bar faɗin wannan Allahu akbar da shi sa a cikin wani hadisi annabi sallallahu yana ce muna inna Allah rafiqun yuhibbu rifka wa yuti ala rifka ma la yuti ala al-anfi wa la yuti ala siwa wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce inna Allah rafiqum Allah da kan shi mutum ne mai tausayi yuhibbu rifka yana son komi a rika tausaya a cikin shi komi kake yi kai dan kasuwa ne ka rika tausayi a cikin shi kai ma'aikaci ne ka rika tausaya mutane a cikin aikinka kai shugaba ne ka rika tausaya ma al'ummarka kai wani iko gare ka kai sarki ne ka rika tausaya ma wanda a karkashin ka kowa ka rika tausaya baki alkadarin bakin gwargwado abin da kake iya yi domin Allah san kana iya tausaya ko baka iya tausayawa ai shi Allah sani kuma Allah san inda kake tausaya da inda kake tsananta duk Allah shi ya sani to Allah ya ce shi annabi ya ce a cikin hadisi Allah mutum ne eh, Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji ne wanda mai tausayi ne kuma yana son masu tausayawa wa ita ala rifka yana bada akan tausayi ma la yu'ti alal anfi abinda bai bada akan tsanani duk abun da ka gani cikin sauki ba same shi ba to tsanani bai sa ka same shi duk abun da ka gani cikin sauki ba ka same shi ba to ka tsananta bai sa ka samu wannan abu ko da abun da yi kama da wannan bai sa ka same shi kenan a rika tausayawa shi tausayin da ake da sauki in kai ci shiga al'amuranka to za ka samu babban rabo wajen Allah subhanahu wa ta'ala annabi ce ya isha alaiki bi ki kasance mai tausayawa mai sauƙi a cikin al'amuranki wa iyaki wal anfi wal ki hankali da tsanantawa da lalakun magana ki faɗa mutum lalan magana domin akwai wani bai baka in ka zo wajen shi sai maka bakan magana kuma wani ma sai zage kama gashi ya ki baka ya zo ya tsananta ma ya ta zagin ka kuma ko ta hulɗa maka lalakun magana ƙaunin ma'aruf khairun min sadakati ta taba a hal'aza faɗa mutum magana mai kyau yahi da maka bashi ka tsagan magana ta zagin shi jahi to a wani da bai baka ko ko ya baka ma bayan baka nan kuma ta zagin ka duk inda ta ma yana zagin ka ne wani ba su da komai sai ka wani kaza to aminatu aisha ki hankal ki hattara ga kasance mai tausayi mai saukakawa ki bar tsananta mutane kuma ke haɗin lalakun maganganu da mutane inna rifka la yakun fi shan illa zanahu wala yin za fi in illa shanahu shi wannan tausayin nan da sauƙaƙa wannan duk cikin abin da ka gani na cikin shi abin da ka gani akwai tausayi da tausaya a ciki to wannan abu za gani zai yi albarka duk abun ka gani babu tausayawa cikin shi ba a tausaya cikin shi to wannan abu bai yi albarka wannan saukin nan da kake shi zai sa Allah sa maka albarka wannan tsanantar za ka shi zai sa Allah ya da maka albarka domin kuma ka ji nan mun addu'a annabi ce Allah duk wanda tsananta mana al'ummar tawwa Allah tsananta mishi kowa ne ne kuma duk wanda ya sauwaka ma al'umma ga tawwa Allah ka sauwaka mishi wanda bai tsananta ma al'umma ta Allah ka ka tsananta mishi kowane ne kenan wannan addu'a kowa shiga cikin shi kowane ne yake tsananta ma al'umma sai ka shiga cikin wannan addu'a ta annabi in kai dan kasuwa ne ana so ka rika sauwakawa tausayawa kamar tsanantawa in kai mai wa'azi ne kamar tsanantawa domin wani yayin ya zo kullum jahannama ne zai sako kenan kawai yana ga tsanantawa kullun ya zo jahannama ne kullun jahannama ne da kai abu kaza cikin tsinuwa kake cikin jahannama kake to na so wani lokaci kai magana bisa jahannama kai magana bisa aljanna kenan kai kai daidai kenan baka tsananta ba to in kai mai wa'azi ne ba so ka tsananta in kai mai kuɗi ne ka tsananta ka tausaya in kai ɗan kasuwa ne ba so ka tsananta ka tausaya hmm? in kai shugaba ne ka tausaya talakawanka komi ana so cikin shi a samu abin ga tausayi da sauki a cikin shi balantana wanga wata muka ce muku da astahi na ramadan wa'ansu akwai tun yanzu ana ana istoken kaya wanda kakin lokaci ya kai a samu a tsananta ma al'umma abin da ake sai da ai dubulan shi a ci a samu kuɗi ba ga irin wannan kuɗin ba su albarka ka diba ga duk yawancin masu dubulan kaya cikin watan ramadan malam duk abin da suka samu karshe sai Allah ya jarabci mutum bayan wannan wata na ramadan duk abin da ya tara nan sai ya sa cikin shi in ma Allah jar matar shi ko ya shi ko shi da kanshi da wani ciwo duk sai ya sa su ciki kenan al'umma ana so a rika tausaya musu ka tsananta ma al'umma da shi sa wani hadisi annabi ce duk abin da adda koi sauki a cikin shi wannan abu za gani yayi kyau duk abin da za gani babu sauki a cikin wannan abu za gani yayi muni bai da kyau annabi ce mai qalat ya aisha ke aisha irfak irfak fa inna allaha iza iza iza arada bi ahli baiti khairan adkhala alaihim arifq annabi ce aisha ki kasance mai tausayawa mai sauki a cikin al'amuranki domin Allah yana so mu alkhairi mutanen gida to su yake sa a cikin su cikin komi za su tausayawa ne malam da kagan kana tausayi cikin komi kana tsaukaka cikin komi to kasan Allah yana son kada alkhairin duniya da lahira domin annabi ya ce muna cikin hadisi man harrima rifqahu man harrima rifqahu nam annabi yana ce mana man harrima rifqahu harrima khaira kulluhu duk wanda aka hana shi eh, sauki da tausaya cikin al'amuran shi to harrima khaira kullahu duk wani alkhairi an hana mishi alkhari da kasar da duniya lahira an hana wannan bawa dole wani kagan cikin al'amarin shi babu sauki babu tausayi ciki to duwan alkhari na duniya da na lahira an hana mishi duwan wani kagan al'amarin shi akwai sauki akwai tausayawa to ya samu wani alkhairi na duniya da alkhairin lahira a cikin hadisi annabi ya ce ma aisha man utiya hazzahu min ar-rifq faqad utiya hazzahu min al wa man wa man hurima hazahu min rifq faqad hurima hazahu min cikin rabonka a ce lalle an baka wani rabo mai girma cikin tausayi da sauƙaƙawa to duk wani alkhairi duk wani rabuwar za ka samu duniyar lahira ka same shi in dai kana da kai musulmi kana da tausayi da sauki a cikin al'amuranka to ka samu duk wani rabo na duniya lahira haka duk wani ka gani an hana mishi cikin rabon shi bai tausayawa babu sauki sai tsanani da bakarken magana ga mutane da zagin al'umma to wannan an hana mishi wani rabo cikin rabon shi na duniya lahira kawai rasu sallallahu alaihi wasallam ya kasance annabi idza ba'atha ahadan min ashabi min ba'd al'amr annabi idan ya aiki sahabbai a cikin al'amari sai ce musu bashiru wala tunaffiru ku kasance masu jawo mutane a cikin addini kada ka kasance masu koran mutane a cikin addini kada ka sananta ma al'umma yassiru kuma ku kasance masu tausayi wala tu'assiru kada ku kuntata ma al'umma annabi ke faɗa masa in ya auke su cikin al'amura ko me za ka yi karka abin zai kawo mutane gare ka ba za ka yi abin zai sa mutane su guje ka bane kuma karka sauƙi karka tausayi a cikin al'amuranka kada ka kasance mai tsanantawa a cikin al'amuranka allahu akbar kenan ka gani wannan hadisai duka suna karantar da mu kai dai musulmi ka kasance mai tausayawa a cikin al'amuranka mun ce wannan wata da aktahe kowa ya kokari ya yi sauki yadda yake iya gwalgwado a cikin al'amuran shi kowa allah sun yadda kake yin sauki a cikin al'amuranka kuma kowa sai da allah yadda kake ka tsananta allah ya sani in ka tausaya ka yi sauki allah zai sauka maka duniyar lahira in ka tsananta shi ma allah zai tsananta maka duniyar lahira kenan ka nemi saukin Allah subhanahu wa ta'ala kada ka kuntata ma al'umma balantana ga lokaci da kana da mutane ba su da mutane na kuka babu akwai wahala ga wata na alfarma nan ta ramadan kada a tsananta ga tun yanzu ma komi ya yi tsada tun ma ramadakin bai zo ba yanzu tun yanzu komi ya hau hawa akwai abun da kana sayan daji ka goma yanzu an kashe hajji jikka goma sha shida sha bakwai sha takwas kuɗi sun hau hawa to in azumi ya zo kuma sai a koma yin dubulan shi in azumi ya zo a ce maka babu tumatir dala goma babu na ashirin sai dai jikka ko jikka bi ko abin da ya kama da wannan a ce maka tonka dan ya ma talla biyar babu a ce maka babu da biyu dala biyar babu dala kai dai gashin abubuwa da duka talaka wanda ke iya yi ufani da shi sai a tsananta to kai kokari bakin yadda kake iya sauka a cikin al'amuranka abinda da ka sai da yan riba da za ka samu ba a ce ka sai ka faɗo ba a'a kana har da ribar ka amma kada ka tsananta ka sai wannan abu ɗari to babu laihi in ka sai da shi ɗari da goma ɗari da ashirin ka sauka ma al'umma amma wani ya kai shi shika don wata ramadan na a samu kuɗi ka gani kenan kai da wanga ba guda ne ba wanga ya tausayawa Allah ya samu cikin al'umma masu sauki masu tausaya ma al'umma domin mu samu sauki tausayi na Allah subhanahu wa ta'ala inda ku samu daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskuren da muka Allah subhanahu wataala gafarta mana Qur'ani babu kuskure a cikin shi hadisai wanda suka inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu kuskure idan kuskure daga bakin mu ne Allah ya gafarta mini ya gafarta muku Allah subhanahu wataala ya samu dace kasar mu ta Nijar Allah subhanahu wataala ya ba mu kwanci hankali da kasashen musulmai kai baki daya kasar mu na'am kasan ta nijar Allah subhanahu wa ta'ala ba mu kwanci hankali da kasashen musulmi kan baki daya sojawan mu da polisai da duk wani mai sa teni wanda suke taimakawa cikin kwanciyar hankali a cikin wannan kasa Allah ya taimaka musu a cikin taimakon shi Allah ya kare su cikin kare shi yadda Allah ya kare Qur'ani gaba da baya karya bai zuwa cikin shi Allah ya kare iyakokin Nijar daga wani tashi hankali fitintu da muke ji Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu karshen shi shugabanni mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa musu tausayi da son talakawa domin su tausaya musu domin su taimaka musu shugabannin Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya muna da su Allah ya sa son talakawa a cikin zukatan nasu Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da mu da ku gabaki daya Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace wa'anda ba su da lafiya suna neman lafiya Allah ya ba su lafiya wa'anda ke neman aiki Allah ya ba da aiki mai albarka wa'anda ke neman aihuwa Allah ya ba da aihuwa mai albarka wa'anda ke neman aure Allah ba da aure ma albarka mata wa'anda ke neman miji Allah ba da miji na gari wa'anda maza wanda ke neman mata Allah ba da mata na gari wanda ke so mata daya Allah ya taimaka wanda ke so ta biyu Allah ya taimaka wanda ke so ya ta uku Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka wanda ke so ya hudu Allah ya taimaka ya kawo mace ta gari mata wanda suke son kishiya Allah ya sa musu da wanda ba su duka Allah subhanahu wa ta'ala ya sa musu naam ñafosine inchallah en ne ne ka to ere wona kono wazo wasome inchallah kala hino dir ko ba yarda nan kidu de ko mi dama go sufrara nan kir hatta ir ko ma firsi e qur'ana sin hatta e hadise ke sa fon ir ko dia ka su gina halasta bataga hatta si aga halara ma hatta wa e wonde na bonno ir ko am ya faisi am ya farsi la mi ami margantasi e woni jalla bur ko min no kal kay labora dar silam labe mi ami marganta Eh, ir won soge da polisai da gendarme da kwai don koi kul da gardai ba kul kan go ga ka sine lakkal na yi mutabbat labora irko komi ga ka sine wani ga ka sine wora irko komi wata wani bacin wora ir wala niger hirrai matakir kon kur'ana batu gina da ban tari suka ara irko komi niger hirrai batu gawa tashi hankali irko komi nuna lakkal kana labora ir wani ginin borai irko komi bakare da su gidan iwan funde kan gana bakar talkai sai im talkai sugi irgin warko subhanahu wa ta'ala irko midde kulkanda irko midde ke fonda hanna bo ka aga ba aga irin irgin warko subhanahu wa ta'ala ga bori ken sinda bani irko mino iwan ga hambani bori ken go sandaira irko subhanahu wa ta'ala mi ka sandaira jantu komai kengol torkoarera kengo kenwol hôpital era wol iwindera ir commune wanga hambane bore kengo goy ceci ir commune goy dal barka bore kengo hayen wo ceci ir commune hayen kangonda albarka ir buka ir commune a fami suji ir mo kancingi ko so wata mi ko kora ama bore ndi way bore kengo kurni ceci ir commune arno kunyi kan kan kan ta aran sey gomni yadi mono albore kengo ga wonde ceci ir commune arno wonde kan ta aran sey gomni